Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilo has 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niya muryar Arewa. a Ghana kuma ana iya kama mu Alfa rediyo da ke Kumasi. Kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashin hausa.com ko kuma hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar Juma'a 12 ga watan Afrilu. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran. 'Yan majalisun Amurka sun yi murna da kama wanda ya kafa Wikileaks da take kwarmata bayanai ta kafar yanar gizo. shirin da sojojin sudan suke na babakere da madafin ikon kasar yana samun suka daga masu zanga-zanga da kuma kasashen duniya shugaban amurka donald trump ya faɗa jiya alhamis cewa manyan jami'an tsaron amurka sun yi wa kwamitin yakin neman zabensa leƙen asiri kanun labaran kenan to ko yaya masu lura da al'amura ke ganin wa'adin shekaru biyu da sojojin da suka yi juyin mulki a sudan suka ɗeba ma kansu to a nan matsalar take gaskiya bai zai yiwu ah, kamar yadda 'yan ƙasa suka gaji da irin wannan mulkin fir'aunancin ba kuma a zuwa sake yin wani mulkin fir'aunancin. To Allah shi kyauta za kuma aji wani rahoto na musamman kan yawan karuwar jama'a a Najeriya da kuma batun ƙayyade iyali a ƙasar. Kamar kowace ranar jama'a Hauwa Umar na tafar da shirinta na lafiya uwar jiki, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. 'Yan majalisun Amurka sun yi murnar kama wanda ya kafa Wikileaks da take kwarmata bayanai ta kafar yanar gizo Julian Assange a Birtaniya kuma sun matsa kan a kawo shi Amurka domin ya fuskanci shari'a. yanzu lokaci ya yi in ji sanata john cornyn na jam'iyyar republican daga jihar texas wanda ya ce da muryar amurka na yi farin ciki yanzu zai fuskanci hukunci mun gode allah in ji sanata joe manchin na jam'iyyar democrat daga jihar west virginia ya ci gaba da cewa wannan abu ne da ake bukata kwarai da gaske na godiya ga abokanmu na birtaniya An kama san ne bayan da kasar Ecuador ta janye kariyar da take bashi na gudun hijira inda yake amfani da ofishin jakadancin ƙasar da ke birnin London. Amurka na zargin sa a wani kutsen yanar gizo da aka yi sanadiyar kwarmata wasu bayanan sirri a shafin Wikileaks. Shirin da sojojin Sudan suke yi na baba babakere kan madafin ikon kasar yana samun suka daga masu zanga-zanga da kuma kasashen duniya waɗanda suke so su ga kasar ta Afirka ta koma turbar dimokuraɗiyya ministan tsaron sudan ya sanar da juyin mulkin ta gidan talabijin na kasar a jiya alhamis bayan da sojoji suka hambar da daɗaɗɗen shugaban kasar umar al-bashir daga karagan mulki bayan an shafa watanni ana ta zanga-zanga akan mulkinsa na kama karya na tsawon shekaru talatin. awad muhammad ahmad ibn auf ya ce gwamnatin sojan ta wucin gadi za ta gudanar da mulki na shekaru biyu masu zuwa ya kuma ayyana dokar ta ɓaci ta tsawon watanni uku na dakatar da kundin tsarin mulki da kuma rushe majalisa Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Alhamis ya yi imani cewa manyan jami'an tsaron Amurka sun yi wa kwamitin yakin neman zaɓensa na shekarar 2016 liƙen asiri ya sake wannan da'awar a karan farko ba tare da ba da wata shaida ba sabon Anthony General ɗinsa William ba. Trump ya faɗa a fadar White House cewa ya tabbatar an yi leƙen asiri ma kwamitin yakin neman zabensa. wannan ikirari nasa na zuwa ne kwana ɗaya bayan da ba ya faɗa wa kwamitin majalisar dattawa cewa ya yi imanin cewa leƙen asiri ya faru a lokacin yakin neman zaɓe duk da bai faɗi takamaimai abin da yake nufi ba kotun kula da harkar tattara bayanan sirri kan 'yan kasashen waje ta sha ba da umarnin a sa ido akan wani hadimin trump mai suna carter page A jiya Laraba, Trump ya ce zai kira wannan leƙen asiri ba bisa ƙa'ida ba, ya kuma ce masu bincike da suka fara binciken tun da farko a kwamitin yakin neman zabensa sun yi yunkurin juyin mulki ne, kuma sun aikata cin amanar ƙasa don su hana shi samun nasara. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. shugaban amurka donald trump yayin da yake zaune tare da shugaban koriya ta kudu a fadar white house ya bayyana shirye-shiryensa don sake gudanar da wani taro tare da shugaban koriya ta arewa a kokarin kulla wata yarjejeniya da za ta daina da za ta daina kera makamai masu linzami taron na uku zai iya faruwa in ji trump muna bin abin daki-daki ba tare da sauri ba Akwai ƙananan yarjejeniyoyi da za mu iya yi da dama, in ji Trump yayin da yake amsa tambayoyin manema labarai a ofishinsa. Lokacin da aka tambaye shi ko zai iya amincewa da kowace yarjejeniya da za ta daina da za ta sa Koriya ta Arewa ta daina kera makamai masu linzami don kiyaye tsarin da shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in a jawabin nasa ya bayyana yadda ake samun ci gaba. Trump ya sake amsa wata tambayar inda ya ce ya yanke shawarar ba zai sake kakaba wasu takunkumai masu tsauri ba ga Pyongyang, amma yana son takunkuman da aka sa mata su ci gaba. Masu goyon baya da masu adawa ta ficewar Birtaniya daga tarayyar Turai sun sha alwashin ci gaba da kamfe bayan da shugabannin tarayyar Turai suka ƙara wa Birtaniya watanni shida na ƙoƙarin da take na ficewa daga gamayyar. tsawaita wa'adin tanadi na hamsin ya kauda fargabar birtaniya na ficewa daga tarayyar turai ba tare da an cimma yarjejeniyar ka'idar ficewarta ba sabon wa'adin shine talatin ga watan oktoba jinkirin zai baiwa birtaniya damar ta shiga zaben tarayyar turai da za a yi a watan mayu kuma akwai wasu 'yan alamomi da suke nuna cewa 'yan majalisar birtaniya za su iya amincewa da kudurin yarjejeniyar ficewar birtaniya daga tarayyar turai na theresa may a ci gaba da dambarwar siyasar da ta ƙi ci ta ƙi cinyewa shugaban kungiyar tarayyar turai donald tusk ya sanar da ƙarin wa'adin a alhamis Muhammad baballe aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka sani dai juyin mulkin da sojoji suka yi ma shugaban kama karya na Sudan Umar Albashir na ci gaba da ɗauke hankali a faɗin duniya. Saboda haka abokin aiki na Muhammad Hafiz Baballe ya tattauna da shugaban kungiyar fafutukar samar da shugabanci na gari a Afirka da kuma yaƙi da almundahana Malam Awal Rastanjani wanda ya kawo ziyara a nan birnin Washington. inda baballe ya fara da tambayarsa yadda ya ga wannan juyin mulkin sai ya ce to gaskiya um, korar umar albashir ya zo lokacin da uh, jami'ar sudan da kuma ma waɗanda ma ba 'yan sudan ba suke matsakaimi kan lalle-lalle ya sauka ibar mulki saboda irin mulkin fir'aunanci da mulkin rashin gaskiya da adalci da ya ringa wanzantowa saboda haka wannan bai ba mu mamaki ba don akwai wato mutanen da suke son a yi demokuraɗiyya a yi gaskiya da adalci a sudan suna sun yi zanga-zanga suna yin zanga-zanga don su tabbatar da kan cewa umar albashir da makarabansa sun sauka don a samar wa sudan cikakken tsari wanda zai kawo gaskiya da adalci ya kawo a rigin irin kamar fitintinu da ke addabar sudan musamman ma wajen bangaren wato taloci da yake da hauhawa da farashin kayayyakin masarufi eh haka ne saboda haka yan kasa suna ta koke-koke akan wato irin wannan mulkin fir'aunancin da mulkin wato rashin gaskiya da adalci saboda haka korassa ya sa yan kasar sudan sun yi murna To ya kake ganin a sojoji sun fitar da sanarwar cewa za su shafa shekaru biyu kafin su mika mulki ga farar hula. Ya kake kallon wannan al'amari? To a nan matsalar take gaskiya. Bai zai yi kamar yadda 'yan ƙasa suka gaji da irin wannan mulkin fir'aunancin ba kuma a zuwa sake yin wani mulkin fir'aunancin. 'Yan ƙasar Sudan suna son tsari na gaskiya takaitacce wanda za a yi shi akan gaskiya da ka'ida da za a bawa 'yan ƙasa dama su shiga su cuɗa su nemi neman wato kawo jagoranci na gari mu muna ganin kan cewa tsakanin wata shida da shekara guda shine ya dace a ce an kawo tsarin da za a mai da mulki hannun farar hula a sudan shekara biyun nan mu gaskiya a matsayin mu na waɗanda muke fafutukar kaba demokuraɗiyya da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa a afirka da kuma duniya da najeriya gaskiya mu muna ga cewa wannan ba za ta yiwu ba shi sa kaga cewa har yanzu zanga-zangar tana nan ana nan ana yin ta saboda mutanen sudan ba su gamsu da wannan shekara biyun da aka ce za a yi ba in ba a yi shi a wata shida ba to a shekara ɗaya ya isa a gama komai da komai a mai da mulki hannun farar hula hannun zababbu amantattu masu kishin kasa. na sudan to yanzu ya kake ganin makomar sudan din to dole ne su waɗannan shugabannin sojoji da suka yi wannan eh, jin mulki dole ne su daina nema su ce za su kawo karfin tuwo don wato kashe ko kuma dukan waɗanda suke wannan zanga-zanga dole ne a zauna a tattauna a ga masalaha menene ya dace a yi da za a yi shi tsakanin a cikin wata shida ko kuma a cikin shekara guda da na faɗa dole ne a zaƙulo shugabannin jam'iyyu da shugabannin farar hula Malam Awal Rasbanjani ke fashin baki kan juyin mulkin da sojoji suka yi a Sudan. To a shirin na hantsi za a ji ƙarshen wannan hirar wadda za ta taho halin da ake ciki a fannin tsaro a Najeriya. To yanzu kuma bari mu waiwayi Najeriya wadda aka ce al'ummarta na ta ƙaruwa ainan. Wanda haka ne ma za a ji wannan rahoto na musamman. yayin da yawan 'yan najeriya ke karuwa da fiye da kashi uku cikin ɗari a shekara guda hukumomi a najeriya sun shiga samar da hanyoyin ƙayyade iyali kyauta wanda ya hada da bayar da shawarwari ga iyalai saboda a rage yawan karuwar jama'a an hango cewa najeriya wadda tuni ma ta fi kowace ƙasa yawan mutane a afirka za ta zama mai yawan mutane wajen miliyan hudu zuwa shekara ta 2050 wanda ya ma rabanya adadin na yanzu timothy obizu ya haɗa wannan rahoton muryar amurka wanda na fassara kuma zan karanta yarsa Indubusi yar shekaru talatin tana da 'ya'ya bakwai a wutanta ɗan watanni takwanni. Ta ce mijinta wanda mai sana'ar fenti ne da kirma yake iya samun na ciyar da iyalinsu mai jimlar mutane tara kuma ba zai iya ma tura dukkanin 'ya'yansu zuwa makaranta ba. To pay their school fees. sometimes self even bring problem between me and my husband. Ta ce wani sa'in ma kuɗin biyan makarantar 'ya'yanmu kan zama wani abun tashin hankali a gare ni da ma mijina. kamar yadda na ce najeriya ta fi kowace ƙasar afirka yawan mutane kuma yawan mutanenta na karuwa da kashi uku da digo biyu cikin ɗari a shekara guda hukumar ƙidayar jama'a ta amurka ta ce wannan adadi na yawan ƙaruwar jama'a na nuna cewa zuwa shekara ta dubu da hamsin yawan 'yan najeriya zai kai kimanin miliyan ɗari hudu da biyu dalilin yawan karuwar jama'a sun hada da auren wuri da yawan hayayyafa da iyalai ke yi da kuma rashin ƙayyade iyali to amma al'ada da addini ma na taka rawa matuƙa. 'Yan rajin yaɗa manufofin da iyali irin su ya jike orji na fargabar abin da yawan karuwar jama'a barkatai zai haifar. Number of people we producing every year is faster than our development rates. ya ce yawan mutanen da muke haifa kowace shekara ya zarce yawan ci mu a shekara guda kuma wannan nema ya sa najeriya ta zama kasar da tafi kowace yawan matalauta to amma wannan na iya canzawa wani shiri da kungiyar kayyade iyali ta najeriya ke gudanarwa na samar da hanyoyin kayyade iyali da kuma shawarwari ga iyalai a faɗin ƙasar wannan kungiya wadda ba ta cin riba ba ce na haɗa kai da gwamnatin najeriya wajen tafi da wannan shirin shugabar shirin ada elunu ta ce shirin na matukar tasiri When for outreaches, we seek out Ta ce idan mun fita aikin faɗakarwar muka mai da hankali ne kan yankunan karkara inda muka san cewa ba a cika amfani da hanyoyin kai da iyalin ba alhalin ku ana matukar bukatar hakan a wuraren saboda wannan aiki namu mun yi ta ganin sakamako mai kyau musamman ma inda mata da dama suka yi ta rungumar shirin akasarin iyalai a najeriya na kunshi da mutane biyar zuwa shida to amma akwai iyalai da dama da ke kunshi da mutanen da ma suka fi haka yawa musamman ma a arewacin kasar inda auren mace fiye da ɗaya ba bakon abu ba ne gwamnati na karfafa gwiwar iyalai wajen takaita yawa saboda kare makomar tattalin arzikin ƙasar. to amma ƙwararru sun ce muddin ba a inganta madafun zamantakewa irin su fannin ilimi da lafiya ba to abin da zai ma faru shine yawan 'yan najeriya zai ci gaba da karuwa kuma zai ma iya zarce hasashen da aka yi game da shekara ta da hamsin din to wannan kenan a shirinmu na hantsi za a ji wannan wannan rashin tsaro da ake fama da shi a arewacin najeriya kaya daga zamfara zuwa kaduna zuwa katsina zuwa wani bangare ma na taraba har ma da kano da kuma wato kamar yobe da maiduguri da adamawa duk waɗannan bangarori da benue duk bangarori ne a arewa da ake ta fama da rashin kwanciyar hankali allah ne ya san yawan adadin dubunnan mutanen da aka kashe allah ne ya san yawan iya adadin mutanen da aka yi garkuwa da su allah ne ya san yawan tashin hankalin da bala'in da aka ringa afkawa jama'a a wannan bangare saboda haka dole ne gwamnati ta tashi tsaye To sai a kasance da mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken bayani yanzu kan bari mu koma gefe guda Hawa Umar ta gabatar mana da shiri na gaba. Lafiya uwar jiki, jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako, za mu tattauna ne akan cutar tsananin zafin jiki wacce a turance ake kira da hypothermia. Hypothermia ko tsananin zafin jiki cuta ce da ake cin karo da ita yayin da jiki ya gaza sarrafa zafin da ke aukuwa daga waje. A wasu lokutan cutar kan haifar da matsala ga waɗanda ke fama da cututtukan da ke da dangantaka da zafi ko zuciya da kuma hawan jini. Tare da ni a cikin shirin akwai likita mai duba marasa lafiya kuma mataimakin darakta na cibiyar shan magani da karɓar haihuwa ta Ashafa. Kazalika ƙwararre ne kan maganin cututtuka masu yaɗuwa. Dr. Isa Adamu Mavo barka da warhaka. Barka mu da warhaka. Masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan cutar hypothermia wato tsananin zafi. Hypothermia cuta ce da ake yawan samun ta musamman yanzu da muke cikin lokaci na zafi sosai inda za ga mutum ko a zaune yake ko a tafiya yake ko a wasu ayyuka da yake sai ki ga yana hada zufa a jikin nasa na zafi sosai sakamakon tsananin zafi na rana da ake fama da ita. Zafi ne ke kawo wannan cutar ko kuma akwai wani abu da ke kawo ta lalle kamar yadda sunanta take hypothermia wato kenan jiki ne ya zamanto ya zafi sosai sakamakon zafi da ke fitowa daga waje kamar daga rana misali lokacin da rana take tsananin kona sosai take zafi to jikin nan adam kuma shi ma akwai abin da ke faruwa za ki ga zafin ya kai wani yanayi sosai akwai abin da shafi tafiyar da zafi imma daga cikin jiki ko imma daga waje to in ya zamto cewa an samu samu wannan matsala ta hypothermia eh, yakan faru ne saboda zafi da ke fita daga waje saboda tsananin rana sosai to jiki ya kamata ya tafiyar da wannan zafin saboda kar a samu matsala a jiki misali sai abin da muke kiransa physiological activities eh, wato kenan a kimiyyance tafiyar da ayyuka da ya kamata su faru a cikin jiki sai ki gan abin ya zamanto daga baya bai kai ga jikin ya kai ga halako ya fi tsananin abin da ya ke faruwa na zafi ya kai jikin bai zai iya magance wannan zafin daga ciki ba To likita menene alamomin cutar hypothermia? alamomi dai sun hada kamar da duka zafi na jiki sannan kuma sai zufa Ki ga mutum jiki ya jike da ruwa yana ta zufa saboda wannan matsala ta samu aukuwa Kar ki manta da zuna magana cewa zafin kona na rana yakan kawo wannan matsala idan ya zamto cewa jikin dan adam ya zamto ya zafin daga waje ya samu zai samu illa daga ciki to haƙƙi kuma da ya rataya na jiki ya tafi da wannan zafin sai ya zamanto bai zai yi shi ba saboda zafin mutum ya kai ga ya wuce yadda ake tsammani to sai shiga mutum ya zamto cewa jikinsa ya yi zafi sosai sai kuma za shiga jikinsa ko ina ma ba ma hannayensa ba ko ma ina za shi tar da ruwa kawai ke gangara saboda ya samu matsala ta abin da ya shafi rashin tafiyar da zafi a kimance a kuma yadda ya kamata a cikin jiki. To shin wace irin illa tsananin zafi ke iya kawowa a jikin dan adam? Tsananin zafi da ke waje misali kamar daga rana da muke magana eh, akan wannan abin da ya shafi a hypothermia yakan faru ne e, idan hakan ta faru na tsananin zafi dama dan adam jikinsa kamar da muke magana akwai a kimiyyance ya kamata ya tafi da wannan zafi yadda ba sa an samu wata matsala ba misali to lokacin da ya ga mutum yana zufa a jikinsa sannan kuma yana a wannan daidai wannan lokacin yakan yana rasa kuma wasu sinadarai a jikinsa wanda muke sani da electrolyte idan ya zamto ya rasa wayannan a jikinsa to kuma yana ci baya kenan wato kenan ya samu raguwan wasu al'amura na jiki jikinsa wanda ya kamata su tafiyar da ayyukan jiki kamar da ya kamata to zaki ga mutum a wannan lokacin ya zama a gaji yake ga zufa nan ta gama maimai jikinsa gaba daya sannan ya gaji sannan kuma zaki ga alaman idonsa sun shiga daga ciki sosai kamar dai wanda ya yi aikin wahala sosai ya gaji ya wahala sosai to likita idan mutum yana fama da wannan cutar me ya kamata ya yi a gaskiya bisa ga dukkan alamu idan hakan ta faru so ake a lokacin tun da zafi ne yakan kai ga mutum hala ko ya kwanta a wani wuri wasu ma sukan iya faduwa saboda tsananin zafin ya kai ga ba sa iya kuma jurewa ko karfin jikinsu na abin da ya shafi su tafiyar da wasu ayyuka a lokacin ba za su iya yi ba Kar ki manta na yi magana akan ah, abin da ya shafi sinadarai na electrolyte bayan su ya kamata su taimaka wa jiki wurin tafiyar da ayyuka yanzu gashi yana rasa su a jikinsa kuma bai da karfi saboda ya rasa irin wayannan abubuwa sosai to za ki ga mutum ya koma gefe ya kwanta misali ko ya samu ya canza wani zuwa wato inuwa misali ya zauna yana shan iska to lallai wannan in haka ta faru faru bisa ga dukkan alamu abin da ya kamata ya fi na farko shine ya taimaki kansa ta inda zai koma karkashin inuwa misali ko karkashin bishiya saboda ya sha iska a wannan lokacin jikinsa na bukatan iska shi ma na bukatan kuma hutu ba ba ya ci gaba da ayyuka da yake yi ba muna ma ba da shawara ko da wasu ayyuka yake a lokacin a tilasta shi a mai da shi gefe ya zauna a wani wuri saboda ya samu hutawa da ya kamata mai fama da hypothermia wato tsananin zafi na jiki yakan zama kamar ya zama yana da cutar ne a jikinsa lokaci zuwa lokaci takan iya tasowa faruwa? Wannan cuta takan faru ne kawai lokacin da rana takan eh, sami jiki ko rana takan illata jiki misali ta bangaren kiga ruwa na fitowa a jikinsa da kuma ya gama galabaita ya gaji sosai sosai. Idan ya samu lokaci ya dan huta ko aka ɗauke shi aka kai shi wani wuri ya zauna ya dan samu ya huta to za ki ga daga baya dan maido da hankalinsa misali ya dan samu natsuwa kuma a yanzu. Illan da take faruwa kawai shine daga baya kin sanai maganan cewa zai iya rasa wasu tunare a jikinsa saboda rana ta eh, kona rana da ta sami jikinsa. sa misali muna bai ba da shawara ya zamanto cewa a lokacin zai zama mai jin kishi dama dole to sai ya zamanto ya sha ruwa shan ruwansa a lokacin zai taimaka wa jikinsa saboda kaman bashi ya dauka misali yanzu kuma kamata ya maida ruwa da ya sha a jikinsa saboda wannan zufa da ya yi da kuma galabaita da ya yi jikin na bukatar ruwa sosai to yana da kyau a lokacin da aka maida shi inuwa ko shi ya gano haka da sauri ya taimaki kansa ya koma inuwa ya zauna to ya samu ruwa ya sha to shan wannan ruwan zai taimaka wa ayyuka na jiki da suka zamanto cewa sun samu na ƙasa ko sun samu rashin ruwa da ya kamata ya taimaka taimaka wurin tafiyar da ayyukan jiki misali. Cutar hypothermia ba ta buƙatar uh, wani taimako ne daga likitoci? Zuwa wasu lokuta idan hakan ta faru buƙatan zuwa asibiti takan kama ne kawai idan ya zamto mutum ya galabaita sannan bai iya yin wasu abubuwa ma a lokacin da kansa sai an masa. Don wani lokaci sukan galabaita da sai an kai su asibiti uh, su ga likita sannan a ba su lokaci su dan huta sannan wannan abin da ya shafi uh, jiki in ya zamto ya galabaitan yakan kai ma a masa wasu magunguna misali abin da ya shafi kamar Karin ruwa saboda kin san ya lokacin da yake tafiya a rana ko yake aiki a rana ya rasa wasu sinadarai hada ruwa a jikinsa to yana da kyau a bayan ya je asibiti din likita ya samu ganin sa yana da kyau in an gano cewa bai da ruwa a jikinsa ko ruwa ya samu karancin ruwa a jikinsa yakan kai ga masa ƙarin ruwa a asibiti da wasu allurai sannan yakan iya samun ciwon kai da zazzabi da wasu abubuwa saboda kin san zafi daga waje yana da kuma alaka da abin da shafi zafi na cikin jiki irin wannan alama takan kai ga ko ya zamto cewa zafi daga waje da ya ji na rana ta ta kai ga ta tada masa zabi kuma a cikin jikinsa to kin ga yanzu ya je asibiti ko an kai shi asibiti bayan wannan matsala da ya samu da ita ya kamu da ita daga waje sannan kuma ta haddasa masa wata matsala daga ciki na zazzabi to lalle aje shi a asibiti har ma yakan kai ga a kai shi a dakin gwaje-gwaje misali a wasu yan wasu yan gwaje-gwaje da ya kamata a yi sannan a gano ban da wannan matsala da ya samu daga waje ko akwai wata matsala kuma daga ciki tare da shi tunda shi kadai ne da wannan misali ya sha wahala daga waje sannan ya shigo asibiti to lalle aje shi a asibiti a wasu yan gwaje-gwaje yakan iya taimaka a gano cewa ko yana bukatan wasu taimako ko kuma ko wani gudumawa kuma abin da shafi daban da abin da ya shigo da shi daga waje misali na zafin rana misali kenan za a iya cewa hypothermia kan haifar da wasu illoli kenan a cikin jiki lallai ta kan haifar da wasu illoli a cikin jiki karki manta ɗazu na yi bayani cewa sinadarai ko abin da shafi ayyuka na jiki da ya kamata ya tafiyar da zafi za su zamanto cewa ba sa aiki daidai saboda zafin rana da suka da zafin rana da ya shafi shi wannan dan adam misali lokacin da ya zo asibiti aka ajiye shi aka yi wasu wasu al'amura abin da shafi kamar gwaje-gwaje ko sa'uwa a kansa yana da kyau a gano cewa kuma akwai illa ana samun illoli sosai wani lokaci ki ga mutum daga baya bai iya gani ma sosai saboda idonsa ya rufe misali ko kuma yana ganin jiri misali sosai ko kuma ya kai zuwa asibitin ya rasa ma inda yake wanda muke kiransa loss of consciousness to shi ma irin wannan aje shi asibiti ana dan duba shi ana ganin ya abun yake faruwa abun da kiransa medical observation yana iya faruwa aje shi asibiti kuma ana bashi lokaci a lokaci ana wasu abubuwa nan za a gano illatuwa da aka samu kuma daga cikin jiki sakamakon wannan rana da ta same shi daga waje misali kamar suwa suka fi kamuwa da wannan cuta wanda suka fi kamuwa da wannan cuta sun hada ne da mutane kamar masu aiki a waje misali ko ayyuka na karfi misali a waje kuma a tsakiyar rana misali hakan iya samun masu aikin karfi kamar masu aikin gine-gine ko kuma aiki na wasu ayyuka na cincin wasu abubuwa a ƙasa misali ko kuma wani aikin karfi dai abin da ya shafi wanda za a yi duk aikin da ya kamata kamata a za a yi shi in aka yi shi a karkashin rana ake ta yi to lalle yana iya haddasa wannan matsala ta hypothermia to likita na wannan lokacin ne ko kuma abin yakan taru ne sai lokaci daya ya haddasa wannan cutar ko kuma lokaci ɗaya mutum zai iya cin karo da wannan cuta ta hypothermia wato tsananin zafi lalle cin karo da wannan cuta ya ta'allaka ne kawai irin yanayin shan rana ko yanayin rana da ta sami jiki misali sannan kuma da yanayin yadda cikin jiki yake idan ya zama zamanto cewa wanda ba su da garkon jiki da karfi sosai ko kuma ya zamanto ba su da kuzari a jiki sosai lallai za ki tarar da a lokaci guda in ya sha ranar kawai na wasu awowi kaɗan ko ya aiki a ƙarshen rana kamar na awa biyu zuwa uku ko zuwa hudu misali sai ki tarar da yanayin jiki duka ya canza saboda dama ko bai da kuzari sosai ko dama irin waɗanda suke da na ƙasa ta bangaren abin da ya shafi garkuwan jiki to lallai akan samu wannan matsala tare da su sai kuma waɗanda suka suke ta aiki a rana yau da gobe kamar da kika magana lallai suna iya kamuwa da da wannan saboda misali sun yi aiki shekaran jiya sun yi aiki jiya yau sun yi aiki gobe mahala za su yi aiki har yanzu kuma kullum a ranar ake ta aiki to lalle yana iya yiwuwa jiya ta faru yau ta faru haka ya aiki gobe sai shiga wasu lokuta da ki kwanaki haka to sai shiga abin ya zo masa lokaci guda saboda ya jima yana irin wannan ayyuka a cikin rana misali to likita wata shawara zaka ba wa masu irin waɗannan ayyuka musamman ma a rana domin yadda za su kare kansu daga cin karo da wannan cuta ta hypothermia shawaran da zan bada anan shine ah, abin da ya shafi aiki a rana gaskiya mu guji aiki da yawa a rana sosai saboda rana tana da illa sosai a jikin dan adam kama daga waje ko fata muke gani a waje sannan kuma har ciki game da wasu ayyuka a jiki sosai gudanar da wasu ayyuka abin da ya shafi a jiki wanda mu dan adam ma bai ma sani ba muna kira ga mutane lalle duk lokacin da za a yi aiki a rana ana iya wani lokaci in ba za a iya daina aiki a rana ba ana iya yi kaɗan a huta a sake komawa a sake yin aiki wannan yakan taimaka sosai inda za ka ga mutum ya aiki ko da na awa biyu biyu ne ko uku a rana sai ya dawo kuma ya huta na awa ɗaya da rabi ko awa biyu ya sace komawa ya aiki to wannan shi ma yana taimakawa wannan takan faru ne kawai idan mutum bai zai iya barin aikin ba gaba ɗaya muna ba da wannan shawara in kuma Allah ya sa zai iya barin wannan ayyuka da yake a rana to ya canza da wata wani aiki misali daban ko wata bangare daban na aiki wanda zai taimaka masa fiye da wannan saboda zaman sa a ranar ne ba a so da yawa saboda abin da ya shafi matsalar hypothermia kin ga kenan dogaro ko aiki a rana da yawa wannan kuma ba a kiransa abin da ya shafi kamar jaji Masu sauraron mu kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Isa Adamu Mavo sai kuma ni Hawa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. To a gaida Hawa'u yanzu kan ga Muhammad Hafiz Babalar da labaran duniya an ko shi ma a takaici. 'Yan majalisun Amurka sun yi murnar kama wanda ya kafa Wikileaks da take kwarmata bayanai ta kafar yanar gizo Julian Assange a Burtaniya kuma sun matsa kan a kawo shi Amurka domin ya fuskanci shari'a. Yanzu lokaci ya yi, in ji Sanata John Connor na jam'iyyar Republican daga jihar Texas wanda ya ce da murya Amurka na yi farin ciki yanzu zai fuskanci hukunci. shirin da sojojin sudan suke yi na babakere kan madafin ikon kasar ya samu suka daga masu zanga-zanga da kuma kasashen duniya to masu saurare da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi muhammad hafiz baballe da ya karanta mana labaran duniya da cd da ya haɗa mana sautin da kuma injiniyan mu na wannan lokacin da smith ne ibrahim ka almasi garba ke cewa sai kuma da hantsin. VOA Afrique. Le monde